Kantin sayar da kayayyaki mafi girma a duniya Walmart ya nemi izini daga hukumomi na Amurka domin ya yi gwajin amfani da jiragen sama marasa matuƙa drone wajen kaima jama'a kayan da suka saya gidajensu da ɗaukar kaya daga gefen kanti da kuma lissafin kayayyakin da suke ajiye a ɗakunan ajiye kayayyakinsa ko a cikin motocin da suka kawo kaya. Wannan alama ce da ke nuna cewa kantin na Walmart yana shirin karawa da kamfanin sayar da kayayyaki ta intanet Amazon.com wanda shi ma ya fara shirin yin amfani da jiragen drone domin kaiwa mutane kayayyakinsu har gida. Kamfanin Walmart ya yi wata da watanni yana gwajin yin amfani da ƙananan jirage marasa matuƙan a cikin ɗirka-ɗirkan ɗakunan ajiye kayayyakinsa. kuma a yanzu a karon farko yana neman izinin yin gwajin jigilar kaya da kuma waɗannan kayayyaki a waje. kamfanin yana shirin yin amfani da jiragen saman drone kira wani kamfanin ƙasar China mai suna SDG Technology. Kwafin takardar neman izinin da kantin Walmart ya miƙa ma hukumar kula da zirga-zirgar jiragen sama ta Amurka ta nuna cewa a bayan yin amfani da jiragen saman drone wajen lissafin kayayyaki da motocin ɗaukar kaya suka kawo zuwa ɗakunan tara su da kuma wasu ayyukan inganta yadda ake rarraba waɗannan kayayyaki. kamfanin yana son a ba shi izinin gudanar da bincike kan yadda zai iya yin amfani da waɗannan nau'in jiragen sama na drone wajen kai kaya ga mutanen da suka saya zuwa ƙofar kantin ko kuma ma ya kai musu har gidajensu. Wannan mataki na kantin Walmart yana zuwa daidai lokacin da Amazon.com da Google da wasu kamfanoni suka fara gwajin jiragen saman drone bisa tsammanin cewa nan ba da jimawa ba hukumar kula da zirga-zirgar jiragen sama ta Amurka za ta fito da dokoki da sharuɗan yin amfani da irin waɗannan nau'in jirage domin harkokin kasuwanci na yau da kullum.